ga wani sako kuma zan koma saki da ba gajiya muka yi ba abu in ta kama yaƙi na ƙasa wani ɗan ƙasa dole na zai tashi tsaye to abubuwan da za su shigo cikin ƙasar su su ƙasa 'yan ƙasar shi dole zai sa bakin shi yanzu yau mun ga an kama motuna na hita hankali an so a shigo da su cikin ƙasashenmu to ba wai kama motunan ba amma ina son yanzu in ba su ɗan tsokaci kaɗan ne zuwa da abdurrahman chani da general tumba da lamin zan da kingin karaban da a da su zuwa sumudi duka ina son dan allah ko wata shawara da nixon in basuwa a diba a gani kuma magana ta abin dibi ta yanzu ina son duka ƙarhe wanda son ka sani alin misalin da ƙasar waje an ka sayo shi wasu sun sayo shi soza ko farfulla sun sayo shi to da Allah ya tsaya ya mai taka tsantsa ba ɗauko shi za a yi a ce a kawo shi cikin wurin da adda sansani na so shi ba ba ce za a yi kuma a ɗauko shi a kawo cikin wurin da adda jama'a masu yawa ba a tsaya a yi kwantaron sama da ƙasa tun da yanzu kun ga waɗanga mutuna da an shigo da su ko kuna ganin kamar yan ta'adda na za a ba da su takka yiwa za a shigo da su su rarraba mutanen su nan cikin gari ta ko ina a yi su cikin gari taka yiwa motunan nan suna da wani sinadaran da duk inda motan ya gilma sun suna kallon shi ko ta ina ya gilma komi ake yi cikin nishar duk inda motunan nan sun ka gilma duk inda an ka gilma da wannan moto cikin wannan jiha ko ko cikin wannan wurin ko cikin wannan mantaka kamar cikin wata anguwa su turawan suna ganin duk abin da ake nana ya kyoto yanzu yau duk motunan gari an ka kawo a musu binciken hita hankali zuwa abin da ya maka ni cikin motar su zuwa ko ina karkashin kusan nan su zuwa ta ko ina a musu bincike na biyu kuma duk motocin da so za mu son ka sayo za su ba ikon su ma kansu ya kyauta a masa bincike na hita hankali tun akwai abin da za a iya a shi da mota ko da moto duk inda ka gilma ana kallon karshe duk wurin da ka kai ana kallon karshe ana dibin ko menene cikin wannan mantaka ko mi ake ana aikata ana kallo da shi suna can suna kallo da na'ura yanzu ko motoci na za a shawar su Nijar ko ko na 'yan kasuwa ko na sozana ko na mina ya to a tsaya ai kwantaron su a bincike su sama da ƙasa tun da cikin motarin su abin da kai karkashin su ta ko ina a tsaya musu bincike ne da hankali makiyan kawa ko ta wani waje shi na aishi har kaka makiyan ka kuma bar lisan a ce wai sai ya ɗauko waɗansu jima'an tsaro ko ko ya ɗauko waɗansu 'yan ta'adda sun yi mai kwantaron gari ya da ƙarhi ma shi na aishi kwantaron ka shi na iya a nan da karhe wata na'ura da kawai duk ina an ka gilma da shi suna kallo suna kyattan ko ni akan ana yi abinda kun sanya ba wai abinda ba ku san da shi ba kun gane ko jan kunna da nake na ina yi kenan jan kunna nake na ina yi kenan harkar nan yanzu wata kai wurin da kowa zai tashi tsaye ba soji ba farfulla ba wani mai gari ba kowa da kowa kowa dole sai ya tashi ya ya tashi tsaye cikin harkar nan tunan waɗanga mutanen huwa wallahi kusan ta ƙare musu nan ta kare musu ta ƙare musu ba su da wata na yanzu kawai tarka ta kare musu kuma nan da shekara biyu ku saurari abin da zai biya baya waɗannan mutanen sai kun gane sun tashi gaban kansu suna hoda ta hita hankali wa tsaron su cikin garuruwansu ban dai sanin wani gari ba ita dai faransa ko yan allah da sai ka aske suna gumurzun wuta na wazare wazare wazaren su tunda ita wa kabilar ta wanga mai kasa na faransa wallahi yanzu ta shiga cikin tsangwama ce nan cikin faransa Don wannan ganin suka yi duk ikon da aka ana yi duk gallazar da aka yi ma afirka babu gallazar da an ka aran gama yau ya afirka sun ka bude wa kwalwarsu sun ka san ana cutar su sai da hawan macron yanzu yan kasar duk sun taru sun tsanai yanzu shi kuma da shi da mutanen shi duk wanda za su yi su cuta ma afirka ganin na suka su yi wata hanya saboda su gani sun samu horon jini da yan kasar su ko horon jini ya riga ya kare tsakanin su ya riga ya kare sai dai bakin shi ne wallahi a kiyaye a kiyaye sarwo da mi kuma yanzu mun kun san dai kasashen mu na musulmi na ba wai kasashen yahuda ba wani abu ba kun ga shekaran jiya kiristowa musa ya zaka na najeriya sunan matsayin shi na musulmi dan uwanmu an karbe shi hannu biyu ta ko'ina ta ko ina an ji da shi an ya wuta da shi bai to alal misalin barkiristowa musa da ya zaka a cewa an shigar shi cikin saloli waɗanda ya zama tona harkokin na gwamnati na in ba tsaye shi tun da matar ba an kai duskurin da ya kawo shirce a sallame shi ba to a samu wani wuri a keɓe shi wurin da ba wurin da ya zama to akwai tsaro na gwamnati ba bai to a bari shi cikin wannan wuri ba na biyu tun da shi musulmi na mu musulmi na ko yanzu duk wanda zai shigo cikin Nijar in dan dai cikin kasashen mu na na wata huwata ban dai ce mu kasashen Yahuda su da ya zama to daga an san dai su dai kahira kahira na ko amma kasashen mu na musulmi ko to duk mai kasar da zamu ne yar shi dan Allah ina kira da Abdurrahman Chani da mayan malumma waɗanda an nan tsaye da Lamin Zan da General Tumba dan Allah duk mai kasar da ya toce zai alaka da Nijar a dauko giwan a kawo mai a aji mai gaba gare menene babban abu a ɗauko Qur'ani ya kawo aji hakikan indan da gaskiya na kai da gaskiya na ka tsakanin mu da mu da kai ta tsakani da Allah tun da kiristuwa Musa ma shi ma kan shi yake to a ce an bashi Qur'ani bisa da maganganun da an yi Niger lokacin nan yanzu a waye gari ya shigo cikin Nijar kuma an zo kuma a cewa an shirya shi sala alin ya ba su bai ya shi da wurin da ya zaka yace shi tsakanin da Allah ya tuna ne neman gyara na shirin Nijar a bashi Qur'ani ga Qur'ani nan kai dai musulmi na kai ba ba Yahudi yake ba ko to Kirsowa Musa na son ga Qur'ani nan ka hannun ka tsakanin ka da Allah ka zaka ta yi nan tiya na tare da mun ko ga Qur'ani nan ka hannun ka da ka aza hannun ka mun san da gaskiya ka kai ai in da wata ya zaka ba ta kware ba da farin fara bai aza shi kuma in ya aza hannun shi da farin fara bai hoya da tafiya can kasa su kuma shi burjayi kuma da watan da wannan abin da ya san ya aza hannun shi bisa da Qur'ani bisa da dokar da an ka aza mai ko a kiyaye wa a kiyaye kuma kun ga kiristoma Musa da ya saka cikin maganganuwan shi da ya buda nan cikin Nijar ga magana sai ya ɗauko ta na ya ɗauko hanya sai shigar shi kuma sai shi doki wata hanya eh? ya ce wai can da sun yi kuskure sun yi menene ai gaskiya shi ka biya ko shi to ta dalla dalla shawara mutane kunya ta ya riga ya ta ba ba zancen wani kewaye kewaye shi to gaskiya shiga mutane yace ce kai yan uwana kyan Nijar kun can da lokacin nan mun so mu kama hari ni na da baki na bude baki na nace a bani yan awoyi kaɗan da zan kara yan Nijar amma saboda min ina roƙon yan Nijar da uwayensu da su da yaransu da jikokin su da Allah su min gawara bisa wata magana da na saboda kun san harka iko duk da babban kacce muka haka zaka yi shi bar duk wani kewaye kewaye ce abin da ya wuce can ya wuce menene menene a'a shi wani abin da ya san yayi duk maganar da ya san ya furta shi bai ta kawai ce kuma da Allah ya mai gahara amma yanzu cikin maganganun shi gashi nan sai ya dauko hanyar biskiyar shi wani maganar da ya fadi can da sai shi karkace shi wani waje haka nan neman gahara haka ba neman gahara na ba nan ka san kayan mutum lahi wani na maka lahi kaza na maka lahi kaza amma da Allah wani kai min gawara biskit lahi nan da ni maka shi ne an san gaskiya amma sai ka ce wa abin da ya biyo can baya menene menene ya wuce mu gare mu bai wuce ba tunda mun san wannan zakko da ya mun san da ba zakko kwarai ta ba mun san abin da ya kashi amma ku a yayi ho a yayi wa kuna lisan kuna cewa wai Najeriya kyan mu na lalle Najeriya kyan mu na yan uwanmu na na jini da jini tunda sun aura ma aura kakin nan mu kingi na yan Nijar suna Najeriya kingin kakin na yan Najeriya kuma kingi suna cikin Nijar ruwan manzan ƙasa guda amma kuwa kusan da yanzu yau zamanin da ya riga ya rikici haka za ka iske uwa guda uba guda yau sun ɗauko makamai suna waɗa ta hita hankali zaransu. kenan dan uwanci babu dan uwancin da kai wanda kun fito cikin ma'aikawa guda ku da shi yau ya ɗauko yuka ka ɗauko yuka kuna fitan kuɗi rayuwar juna eh? ka kara wanda dan uwancin da shi kuma zaranga zarange na sai an zaranga an zaranga na yanzu zamanin ga duniyar ga yanzu ta karkace hawa in kun ta kun kula kun kulisa hawa yanzu ba wa dan uwa sai waɗannan hawa masu hoton mutum bi ta bakin marigayi ebro sai bakin sai suna yanzu adda hoto su ne hawa yanzu dan uwanci yanzu wanda adda kuɗi na dan uwa kuma duk inda kaga kuɗi yawan zamanin kana ya kasance dan uwa ma suke da kuɗin ma mutum nawa sun sai dan uwa suke da kuɗi eh mutum nawa sun sai yan kasar su suke da kuɗi hmm? mutum nawa sun sai abokan su suke da kuɗi to dan haka ba a kiyaye hawa an ka shigo cikin karnan da yanzu ha gaskiya hawa ta kubuce hawa amana ta kubuce hawa yanzu ha kuɗi ne an sama gaba ko ta wani bangare yanzu kowa neman na shiga suna sama gaba saboda ubangiji shi ƙara azabta mu kuma duk wanda ya ɗauki dokar shi rayuwar shi ya samu kuɗi ɗina a wani abu gare shi ya hita batun ɗan uwan shi hita batun jiran nan shi mene na kan da jiran hita batun makwabcin shi ya hita batun ɗan uwan shi wallahi karkon shi kuma ya karkon shi kuma ya to da Allah ya kiyaye ni kun shi magana na gayi ce nan kuma kun ga ko ga yanzu ko waɗanga soza kun samu sa'a ta hita hankali wadda ba a yi ɗan ku same ta ba ku diba ku gani kowanne ga sunan nashi na Amurka sunan nashi a taka shi sunan nashi ku dibe ku gani tsohon nan irin gumurzun da shi shi na yi cikin waɗannan harkoki duk da sukurin da an kai Amurka duk abin da an kai kuma kulla kullar tsohon kulla sai ya hato ya hode shi kai wannan bawan Allah Allah shi mai albarka da shi da zuru'a shi Allah ya sa shi gama duniya lahiya kuma Allah shi bar mana ire-iren shi cikin zaman duniya Allah shi mai albarka Allah shi mai albarka wallahi muna jin daɗin zawabin da shi na yi Allah guda amma wallahi ku kiyaye ku kiyaye tunda kun ga ko lokacin na an ɗauko wancan jirgi shi kuma hawaye jirgin lokacin da an kaɗo da an kai wannan eh, yamuci na Nijar sun ka gurar shi da ba haka na an karɓo shi da wata ƙasa shi ma kan shi bai kyautu tun da zakko shi a ce an hwara hawan shi an hwara fasajiyar shi ba an hwara wai mayya mayya sun hwara eh, tahiyar shi ba ya kyautu shi ma kan shi a ce an sa an yi mai dibi na hita hankali samar ƙasa an yi kwantoron shi da kyawu tun daga haka suna su kyale su bada shi zan sun ɗawa mai waɗansu abubuwan da za su ƙyale tun da sun san yanzu yau da ƙasar da an ka bada shi in yau an ka ce ya shigo cikin Nijar bai wuce wata biyu ko wata uku an ga mutane sun hau shi jirgin ya samu matsala sun san ƙasar da nan da ya an kai sun san sa an zarge ta da waɗansu abubuwa amma yanzu suna su yi kwanton ɓauna ko sun sa mai wani abu in ba tsaya an kai kwantaron da kyawu ba za su kyale sai zuwa kusan shekara ko abin da ya yi haka nan sun san mayya mayyan da suka so sun san sun hau waɗanda suka son su ɗibe ma rayuwa da kai tsaye kaske sun sun tsaida shi da sararin samaniya au shi haɗo ko shi ƙone tun da sama yanzu ya kyauta hudu abin da zai shigo a cikin Nijar ko mota ta za ta shigo yanzu ko ta yan kasuwa ta wadda za a ce a sai suwa ya kyauta a cewa an samu mayan iko da an kai suwa wadda duk motar da ta hitar kasar waje in za ta shiga cikin Nijar a ce sai an yi bizikin samar kai da ƙasa an dibiye ta samar ƙasa wallahi a kiyaye Allah kiyaye ko ne abin da kina ina jan kunni da shi kuma bakin nau zawabi kenan sai dai nan da kwana biyu kuma abin da Allah riga sabko mana cikin kokolon mu kuma mun ku fahimci haka nan kuma muna sake maida muku kuma muna fatan Allah shi gura mana kasan mata ci gaba muna fatan kuma Allah shi gura mana wadan ga sozawa bisa tsan da son kai Allah da iko ne shi dafa musu inna ba ai dan mu ba har su kai wannan wurin Assalamu Barka da zuwa Hausar TV tashar al'umma.